Shugaban hukumar tace fina-finai ta Jihar Kano, Alhaji Ismail na Abba Afakallahu, ya bayyana abin da ya sa ba zai sa baki cikin batun zargin da ake wa fitaccen mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da saka wata matar aure cikin bidiyon waƙarsa mai taken Jiha ta ce. Afakallahu ya yi magana ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a ofishinsa a yau Juma'a. Ita dai waƙar ta Rarara an tsara ta ne don nuna alhinin kan tashin-tashinan rashin tsaro da ke wakana a jihar Katsina. Kuma Ali Nuhu da Isa Alola ne suka bayar da umarni a wajen shirya ta To sai dai a cikin wannan makon aka gano cewa ashe jarumar da Rarara ya saka a bidiyon waƙar matar aure ce kuma tuni mijinta ya sha alwashin maka mawaƙin a kotu don a bi masa haƙƙinsa. Mijin mai suna Abdulkadir Inuwa ya shaida cewa aurensu da Maryam Dududu bai wuce watanni biyar ba kuma ya sha alwashin maka a kotu domin ya saka matarsa a fim ba tare da izininsa ba tuni mijin jarumar ya garzaya hukumar Hisba ta jihar kano da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don a bi masa haƙƙinsa dama dai tuntuni akwai ƙa'idoji da hukuma ta gindaya ga kowane darakta game da matan da suka cancanta a saka su cikin kowane irin shiri don magance faruwar matsala irin wannan A hirarsa da 'yan jarida a yau, Afakallahu ya ce hukumarsa ba ta samu wani ƙorafi a kan batun na rarara ba kuma ba wani jami'i ko wata ƙungiya ko wani abu da aka kawo musu, kamar yadda kowa ya gani a kafar sada zumunta mu ma haka muka gani, inji shi, ya ƙara da cewa sannan abin da zai zo gabanka Abin da bai zo gaban, gabanka ba kun ga ai ba za, mu ce komai ba har sai mun ga abin da ya bijiro ko kuma aka zo da shi. A kan batun da wasu ke yi na cewa ko da an kai wa hukumar maganar gaban, gabanta ba abin da zai faru saboda kusancin rana da afakallahu sai shugaban ya yi dariya ya ce, ai kun san mutane kowa na da abin da yake cewa ba kuma za ka. ba kuma yadda za a yi ka hana mutum faɗar ra'ayinsa abin da babu shi ba, ba tabbacinsa sai idan har abin ya tabbata don haka tun kafin a je ko'ina mutane sun ci talata sun ci larabar, larabar abin sun yi wa kansu hukunci don haka yanzu ba za mu ce a'a ko e ba akan wannan zargi don haka sai abin da ya bijiro za mu tabbatar da yiwuwarsa ko rashin yiwuwarsa haka kuma a wani labari afakallahu ya bayyana cewa hukumarsa za ta fara saka ido a kan fina-finan da waƙoƙin hausa da ake ɗaurawa a youtube domin kiyaye yaɗa alfasha ya kuma shaida cewa hukumar ba za ta naɗe hannu ta bari ana taka dokoki da suka rataya a wuyanta ba Shugaban ya yi wannan furucin ne yayin ganawarsa da 'yan jarida a yau Juma'a, bayan wani zama da suka yi da masu ruwa da tsaki kan harkar ta YouTube da suke a masana'antar Kannywood. Afakallahu ya ce mutane suna yi wa hukumar mummunar fahimta sun manta cewa an kafa ta ne domin mutanen jihar Kano. Ya ce, ba wai muna nufin mutanen da suke Zamfara ko Abuja da sauran garuruwa da suke harkar YouTube sai sun kawo an tace musu ba, a'a. daman jihar Kano can ta fitar da tsari da hukumar tace fina-finai shi ya sa muka tantance dukkanin wani mai ruwa da tsaki a hukumar tace fina-finai a shekara ta 2019 wanda kuma wannan abin ya ba mu damar sanin 'ya'yanmu ya ƙara da cewa babu wani daga cikin 'ya'yanmu ko ko kuma waye wanda zai saki wani abu a social media ko ma ta wace kafa face sai ya kawo abinsa mun tantance kuma abin nan da zai yi shi abin nan da zai yi shi zai ba shi damar mu'amala da hukuma da kuma mu'amala da mutane domin kare addininsa al'adunsa da kuma yanayin zamantakewarsu kuma duk wanda ya halarci taron taron mun ba shi takarda ya rubuta mana adireshinsa na duk wata kafa da mutum yake amfani da shi kama daga Instagram, YouTube, Twitter da sauransu. Idan masu karatu za su iya tunawa, kwanan nan mujallar fim ta kawo labarin yadda lawo ya yi kira daga kausar murya kan masu shirya fina-finai masu dogon zango series wanda suke ɗorawa a YouTube su gaggauta zuwa su yi rijista da hukumar ga wanda ba su da ita. Shugaban ya ba su ya ba wa masu sakin fina-finai watanni uku don su gaggauta zuwa su yi rijista da hukumar. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha muna son ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sababbin shirye mu za a sanar da ku. Shugaban Hukumar Tace Fina-finai ta Jihar Kano Alhaji Ismail na